uwaimir ibn amir uwaimir ibn amir wasu suka ce ibn abdullahi maimakon ibn amir din ابن uwaimir ibn abdullah wasu kuma ابن ce ابن ibn abdullahi bin utuba abin salaba haka sunan shi yake da sabani na malamai alkali ne dan kabilar khazraj dan kabilar khazraj sannan ana yi masa alkunya da ko kambe da cewa shine hakimu hadhihi al'umma mutum ne mai hikima wanda ya fi kowa hikima a cikin wannan al'umma sayyidul qurra bi dimashq qala sa'idu ibn abdul aziz sa'id ibn abdul aziz yana cewa aslama abu darda yawm badr abu darda'i ya musulunta ranar yakin badar thumma shahida uhudan sannan ya halarci yakin uhud wa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin an yarudda man ala aljabal faraddahum wahdahu ranar yakin uhud ne ma manzo Allah ya umarce shi ya je ya juyar da waɗanda suke kan dutse ɗinnan, nan waɗanda suka hau kan dutse cikin kafirai da suka hau kan dutse a Uhud don su yaƙi musulmi manzo Allah ce je ka kore su shi shi kadai ya je baza su saboda jarumta irin ta su bawan Allah yana da riwayoyi daga annabi yana da hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana da almajirai a cikin sabon manzon Allah akwai Anas dan Malik almajirin sani Anas dan malik almajirin sa abdullahi bin abbas da muka karanta kissarsa satin da ya wuce shi ma almajirin abu darda'i ne akwai fadala ibn ubaid shi ma almajirin sa ne akwai abu usama shi ma almajirin abu darda ne da kuma abdullahi bin amr ibn al-as shi ma almajirin abu darda ne hadisansa duka yadda malaman hadisi suka bi diddigi yana da hadisi guda 179 guda biyu a ciki mutafakun alaihi ne da bukhari da muslim suka ruwaito su bukhari ya kadaita da ruwaito kwaya uku bukhari ya yi riwayar abu darda shi shi kadai guda uku imamu muslim ya keɓanta da ruwayar guda takwas mutum ne wanda yake ya shigalta da da da'awa da karatu da kuma gyaran zuciya galiban maganganunsa na gyaran zuciya ne kamar yadda za mu ji a cikin wannan karatun insha Allah ta'ala yana cikin waɗanda ba su musulunta da wuri ba tunda kaga sai a madina ya musulunta wasu ma suna ce shine na ƙarshe a cikin mutanen madina da musulunta sahabban madina na ƙarshen su a musulunta shine abu darda kamar yadda wasu malaman suka faɗa Allah musu rahama aka ce da yana bauta gumaka ne gunki yake bauta addininsa bauta gunki ne wata rana abdullahi bin rawaha da abdullahi bin maslamat al-ansari suka je gidan shi abu darda suka suka samu gunkin nasa suka masa duka suka kakkarya shi suka gudurɗura gunkin abu darda baya nan ya dawo kawai sai rufe gunkin da fada shi abu darda ya ce me yasa baka rama ba lokacin bai musulunta ba me yasa ka bari aka karya ka yana har hada itace itacen gunkin yana ta faɗa yaya ka bari aka zo aka fafasa ka matarsa ummu darda tana gefe ta ce ai da zai iya yin wani abu da yayi da zai iya yin wani abu da yayi sai ce to ki ɗumama min ruwan zafi ta dumama masa kai mun zan yi wanka ya je yi wanka bai tsaya ko ina ba sai ta gurin manzon Allah sabbin suna hango shi sai abdullahi bin rawaha sai ke cewa ya rasulallah ga abu darda'i can ya zo ina zaton ya zo neman mu ne saboda mun je gidansa mun kakkarya gunkin da yake bautawa wataƙila ya zo ɗaukan fansa ne kenan sai manzo Allah ya ce a ja'a li muslima ya zo ne dan ya musulunta manzo Allah ya ce ubangiji na ya mun alƙawarin musuluntan abu dardai da ka ga can ya taho da wahayi mala shi abu dardai bai ma san me ake ba lokacin yace ubangiji na ya mun wahayi kuma ya mun alƙawari wa'adani rabbi ubangiji na yi min alkawari bi islami abu darda cewa zai bani abu darda zai musulunta cikin bayanan da zai zo nan gaba insha Allah za gane cewa wannan mutumin jari ne samun su a cikin bai wato akwai fa'ida kuma ya zo din kuma ya karbi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya musulunta an ce a ya musulunta ne a cikin kwanakin yakin badar musuluntan da yake kenan kuma musuluncin sa yi amfani radiyallahu ta'ala anhu fada'iluhu yana da falala da yawa bawan Allah kaɗan daga ciki an anas an karɓo daga anas dama mun ci almajirinsa ne ko matan nabi sallallahu alaihi wasallam walam yajma'i alqur'ana ghairu arba'a manzo Allah ya bar duniya ba waɗanda suka hada qur'ani suka haddace shi irin mutane guda hudu na farko abu darda na biyu mu'az bin jabal na uku zaid bin sabit na kuma hudu shine abu zaid wannan hadisin sahihi ne riwayar bukhari abu zaid nan wasu malamai suka ce shine sabit ibn zaid shine sabit ibn zaid wasu kuma suka ce sa'ad ibn ubaid ne to amma wannan magana cewa annabi ya bar duniya ba waɗanda suka haɗa ƙur'ani in ba waɗannan ba malamai sun yi sharhi akan wannan iyakan cewa ba ana nufin su kaɗai ɗin ba ne ba kada wani ya ce waɗannan kaɗai su ne suka haddace ƙur'ani su kaɗai suka haɗa ƙur'ani kalal arna'ut babban malami ne al'arnaut yace wal qasr fi hada al hadith idafi la haqiqi iyakan ce wannan da aka ce wannan hadisi din idafi ne an ce idafi abu ne kawai da ake danganta shi bisa ga wani zance amma ba shi ne hakikanin lalle waɗannan mutanen su su hudu su ne kaɗai ba a akwai wasu idafi la haƙiƙi danganta shi ne kawai an jingina maganan ne bisa ga kissa ko don a yi bayanin falalarsu amma ba shi ne hakiki ba faƙad Al-Ƙur'anu jami'uhu aljammul ghafir min sahaba ai alƙur'ani duddukansa an haddace shi aljammul ghafir jama'a da yawa cikin sahabbai sun haddace ƙur'ani radiyallahu anhum Allah ya da su sarada minhum alhafiz fil fatha idan kana so koma cikin fatul bari mujalladi na tara shafi na 47 48 hafiz ibn hajar ya jero manya-manyan sahabbai turaku waɗanda sun ce alkur'ani da yawa suna nan da yawa to kaga wannan sai ke nuna ashe ba waɗannan hudun su ne kaɗai ba wannan fa'ida ce wa kana ibn umar ya qul abdullahi dan umar ya kasance yana cewa haddisuna anil aqilaini ku ba mu labari su ai masu hankali guda biyu waɗanda suka fi kowa hankali cikin sabon annabi wani za ka ji an ce ya fi kowa haƙuri wani za ka ji an ce ya fi kowa juriya wani za ka ji an ce ya fi kowa jarinta wani za ka ji an ce ya fi kowa ilimi wani kuma za ka ji an ce ya fi kowa hankali to su waye mafiya hankali in an ce kowa ne ya fi hankali ba yana nufin ɗayan bai da hankali ba ne <laughs> kada wani ya ɗauka cewa to sauran ba su da hankali ne a wato su hankalinsu ne akwai akwai shay'un za'id akwai ƙari sama da na sauran Allah dan wani ce ku ba mu labarin su ayi masu hankalin nan fa yuqalu sai a ce man al aqilan a nan gurin mai littafin ku yasa sa aqilat kuskure ne aqilan ne aqilan man al aqilan wa yaqulu sai ya ce mu'adun wa abu darda mai riwaya ce mu'adu ibn jamal akwai hankali wa abu darda shi ma akwai hankali Wani hadisi ibn sa'ad ne ya fitar da shi a cikin at-tabaqat kuma mazajensa mazaje ne ingantattu sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna faɗa dan yabo ga irin waɗannan bayan Allah suka ce arhamuna bina abubakar wanda ya fi mu tausayi abubakar in dai kana nema wanda kowa tausayi a cikin mu da jin kai to abubakar ne an taqula bil haqqi umar wanda ya fi kowa cikinmu faɗin gaskiya ya daure ya rufe ido ya faɗi gaskiya da daɗi ba daɗi to wannan sai umar wannan an <laughs> miƙa masa kamben in dai ke ce gaskiya ne to shi kam zai faɗe ta ko a ina ne kowa kuma haka Allah yake masa irin ni'imar ta sa wa aminu la abu ubaida wanda yafi kowa aminci a cikin mu kuma shine abu ubaida ibn al-jarrah aminu hadhihi al-umma kenan wa alamuna bil halali wal harami wanda yafi kowa sanin halal da haram a cikin mu shine mu'adh bin jabal shi ko in dai bayani ne akan abu halal ne ko haram to ka tambaye shi in an zo kansa an zo sidratul muntaha wa qara'una wanda yafi fi mu karatu zunzurutun karatun qur'ani ubayy bin ka'ab eh inda magana karatu ne aka zo kan ubayy ta sai ai fatiha suka ce wa rajulun indahu ilm akwai wani mutum ko yana da ilimi shine ibnu mas'ud abdullahi dan mas'ud ta'rifunahu لأننا قرأنا ترجمته في ما مضى wattabi'ahum a cikin waɗannan abubuwan duk da aka faɗa hakuri juriya amintaka ilimi eh, karatu wanda yake biye da su akwai abu darda'i ya biye da su sannan kuma ya fice a cikin su bil akali da hankali hankali shi kan wannan in an gwara shi da waɗannan to shine ya fice kuma akan hankali bayan waɗancan ni'imomin kuma da Allah ya bashi Um, abu darda'i yana faɗa cewa wata rana ya ce akwai abubuwa guda uku da ni ina son su amma mutane ba sa son su thalathatun hunna wa an annas akwai abubuwa guda uku da ni ina son su amma mutane ba sa so yace ina son mutuwa ina son talauci ina son rashin lafiya ce amma waɗanda abubuwa guda uku mutane ba sa su ai malam wasu sun yi wani abin sai ka gado sai dai a saurara kawai nan kan na jira ba za a koyi da shi ba ko ko za a wani zai ga akwai nauyi ya faɗi wannan maganar gaskiya yace ina son talauci ne tawadu'an alli rabbi ina son talauci dan wannan talaucin ya maida ne mai tawadu ga ubangiji na idan ba da shi zan kankan da kai in je in ta nema gurin Allah wato su a aqidar su yayin da mutum yake cikin rashi zai je gurin waye ne ya nema Allah kaga aqida ko Allah shine mai bayarwa ba dan adam ba to kaga wannan zai kara mai kusanci ga Allah kenan yace rashin lafiya kuma ina son rashin lafiya ne saboda rashin lafiya yana kankare zunubi ni ko mutum ne mai zunubi idan ba da lafiya Allah yana yafe min zunubaina mutuwa fa yace tabbas ina son mutuwa ne dan ina shauƙin in haɗu da ubangiji na to ka san fa ya kai ne ya faɗa ko da ni da kai wallahi mun san faɗi wannan magana ba kai ka ce kana son ka mutu yo me kai me kai me kai zaka je ka ce zaka haɗu da Allah tabbas mumini zai sha'awar game da ubangiji yana neman falalarsa amma mutum zai faɗi wannan maganar na iya san yana da wani abu a ƙasa muna rayuwa a wani zamani wadda barna ita ta yi tsagaye a cikinsa Fasaji, zunubi sabon Allah shi ya yawaita duk a gidanka kawai in ka zauna sabon Allah da kake a cikin gidanka ya ishe ka musiba wallahi nake ga muku abinda zaka kalla kaga a ƙasa kaza an yi kaza kafafen watsa labarai sun yi kaza wanda zaka kalla ka ji kawai a gidanka ba baka fita ba wallahi ka bar maka lissafi ya ishe ka shi sa muna da tsananin buƙatar yawaita istighfari kenan dan ba abun da zai kankare mana wannan musiba ta wannan zamani in ba yawaita istighfari ba bakin ka ma ya saba koyaushe kana istighfari bata maganar fita neman abinci kuma to amma wannan hadisin ba shi da kyau hadisi ne da'if wannan magana wani ya ce ai gwandama da sanarwa da'ifiyar <laughs> hadisi ne da'ifi akan wannan saboda akwai wato ah, wato akwai jahala a cikin sanadin akwai almajirin abu darda tsakaninsa da shi abu darda din ba a san waye ba akwai amur bin murra shi ne ya ce abu darda ya faɗi wannan maganar to amma amur bin murra a tsakaninsa da abu darda a gurin malaman hadisi akwai wasita akwai wani to waye wani malaman hadisi ba san shi ba shi yasa hadisi ya zama zo'i yana da kissa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada shi kawance da shi da Salmanu al-Farisi bari mu ji magana akan zuhudinsa sai mu kulla alaka da kisar da wannan malam yace zuhuduhu fi duniya mutum ne mai gudun duniya kuma Qala abu darda anan ya ce kul abu darda kuskure ne kala ne qala abu darda abu darda ya ce kuntu tajiran qabla al-mab'athi ni da ɗan kasuwa ne amma kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da ɗan kasuwa ne ni kafin a aiko manzon Allah falamma ja al-islam yayin da musulunci ya zo jama'atu tijarata wal ibadata sai na haɗa kasuwa da ibada na karɓi musulunci kuma ina ibada ina kasuwanci falam ya shami'a nai na hada suka gagara na kasa hada yin kasuwa da kuma yin ibada fataraktu tijara sai na daina kasuwancin wa lazimtu ibada sai na lazimci ibada na bar kasuwancin na kama ibada wannan magana haka imamu zahabi ya da ita cikin siyar alamin nubala sannan imamu al-haisami ya ce imamu tabarani ya ruwaito ta da mazaje ingantattu wannan yana nuna gudun duniyansa shi bai damu da duniya ba tunda ya damu da duniya da ba zai bari kasuwa ba sai ya haƙura kawai da abin da zai ci ya sha ya je kama ibada wannan ko ya tabbata kamar yadda kisarsa ta zo manzo Allah ya hada shi kawanci aboki ne na Salman al-Farisi wata ran Salman ne ya kai masa ziyara gida kamar yadda sahabbai suna kai wa 'yan uwansu ziyara gidajensu yana zuwa sai ya tarar da matar shi matar abu darda'i bazzila ya ganta babu ado tana cikin wani yanayi na talauci da kuma babu da ya tsafta haka babu irin kwalliya da mace take wa mijinta babu ya ce mali muta bazzila ce ko ya aka yi na ganki haka Ka ga mutum farzuk shine mutabazzil babu wani fasari sai ta ce sahibuka abokinka ba yi da alaka ba yi da bukatar mata tana yi abu da shi ba yi da alaka da mace da aka dan ma za a yi masa kwalliya sannan mutum ne ya shagalta shi da ranar azumi yake kullum tun da aka yi auren nan kullum azumi yake dare yana yi kuma da ya ci abincinsa ya dawo daga masallacin annabi sallallahu alaihi ya shiga ɗakinsa ya kabbara sallah da na zo zan tarar da shi kawai sallah yake ko dai rukuyi ko sujeda ko yana tsaye baya kuma yankewa an Allah sai da sai an yi as lokacin sallah su ba ya fita ya je gurin manzon Allah ya sallah ya dawo da rana kuma ya tafi gurinsa ko ya tafi aikinsa yana azumi to me zan yi masa haka muke zane zaman hakuri lokacin da salman al-farisi ya zo ziyarar abu da baya nan da ya dawo sai tarar da shi a gida to abokin shi ne sai ya sa matar ta kawo abinci ta kawo sai ya ɗauko abincin sai ya kawo abokin shi wannan yana nuna idan kai mutum bako ziyara yana da kyau ka ɗauko wani abu ka kawo masa wannan karamci ne sai salman ya ce a to bismillah mana mu ci sai ya yi abu da rashi a alhamdulillah alhamdulillah yace mu ci ce, yace la sa'in, sa'im sa'in ya yace azumi kake ko ce yi eh. ya sha abinci ya zauna haddare wa Allah ya buɗe baki suna zauna suna suka tattauna da shi sai shi shi salman ya ce to shi zai kwanta sai abu da ya ce to bismillah ya saba masa makwanci yana kwanciya kawai sai ga ya alwala ya tashi ya miƙe yana sallah ya yi bacci ya yi bacci ya farka ya ga wannan mutumin yana tsaye yana ta sallah sai ce kwanta ka bar sallar haka ka kwanta a salman yake ce mai ka bar sallar haka ka kwanta sai ce to sai dan faki numfashinsa ka ya dan kishin gida haka kamar yana bacci sai salmanu bacci ya daɗa ɗaukansa sai abu darda ya lallaba ya daɗa tashi ya miƙe ci gaba da sallarsa salmanu ya daɗa farkawa ya ga mutumin nan a tsaye ya ce kwanta sai ce to ba musu sai ya ɗan kwanta sai da ya ga bacci in ya kwanta ma zikiri za a yi karkace abu za a yi zikiri za a yi sai da suka haka wajensa uku ya ga mutumin na har ya kwana bai maje gurin matarsa ba sai ce to baka je gurin iyalinka ba ita ce ba matsala auliya ulla kenan irin waɗannan su ne ya kamata wato a rinka tarihinsu ba tarihin sufaye ba su ne waliyan Allah na gaskiya ko kuwa tunda sahabban annabi ne salmani ya ce gaskiya ba za a yadda da wani abu da kake yi ba kawai washe gari sai wuce gidan manzon Allah ya ce ya rasulullahi na kai ziyara wa wa abu darda'i kaji kaji kaji abin da yake yi salmanu kafin ya bar gidan ya ce ya kamata na gaya maka cewa wa inna li nafsika alayka haqqa ya kamata ka sani gangan jikin ka mana da ake a kanka ya za ka yi da rana kana azumi sannan da daddare kuma ka zo ka kai kana sallah kai baka bacci ne bacci a fifizge a fifizge a fifizge ake yi sai a dan samu dama a dan dora kai haka shikenan a daga a tashi saboda kullum tunanin lahira ake yi wai ana tanadi ne dan aje a samu zaman lafiya a lahira yace wa inna li zawrika alayka haqqan mai ziyararka wanda ya kama bako yana da haƙƙi a kanka ala kalli ina da haƙƙi tunda na zo ba ziyara ka zo mu zauna mu dan tattauna da kai ka ji me kawo ni amma babu ka kawo abinci kawai ka miƙe ka kama sallah wa inna li ahlika ko wa inna li zawjika alayka haqqa matarka tana da haƙƙi a kanka abu darda fa'ati kulli bi haqqin haqqahu ka bawa duk wani mai haƙƙi haƙƙin shi in shiru bai ce komai ba suka je gurin manzan Allah sallallahu alaihi sallama Salman ya bada labari ya ce ga abin da na gaya masa sai manzan Allah ce sadaka Salman abin da Salman ya gaya maka gaskiya ne abin da Salman ya gaya maka gaskiya ne muhallin shahid anan shine wato shi ibadarsa din da da neman kusanci ga Allah din yayi din ma har ya tsallaka ya shiga hakkin wasu to irin su abu darda'i su ne in sun samu dama auren ma ba za su yi ba bai da wata alaka da ita ba zai samu lokacin ta ba kwata-kwata sai ibada kawai to dangane da wannan magana din da ya ce na da kafin na musulunta ina yin kasuwanci bayan na musulunta na hada kasuwanci da ibada sai na gaba za su haɗu ba na watsar da kasuwancin na kama ibada to dan wani zai iya ɗaukan wannan maganar ko ya ce to ya samu hujja ya zama ya zama ya zama sufi ko ya zama wani wali ya zauna a gida baya zuwa kasuwa baya zuwa komai baya aiki baya sana'a baya wani abu wani zai iya daukan wannan ko to bari ku ji yace ta'liqun ham lil imam az-zahabi imam az-zahabi yayi tsokaci yayi ta'liqi dangane da wannan magana din qala al imam az-zahabi ala qawli abi darda imam az-zahabi ya faɗa dangane da wannan magana ta abu darda radiyallahu anhu yace qultu al afdalu jam'ul ma al jihadi imam az-zahabi yace abin da yafi fa a haɗa abubuwa guda biyu a je a yi kasuwa kuma a yi ibada kuma a yi jihadi lalle musulmi ya je nemi abinci zaman banza da zama a gida ba a komai wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne lalle a je a yi kasuwa lalle a buɗe shago a kasa kaya lalle a je a yi aiki sannan kuma lalle a yi ibada E, eh, ka yi kokari ka yaƙi zuciyar kana taɓa kasuwar kana taɓa ibada wannan shine falala kuma shine cika musamman a irin wannan zamani musamman a irin wannan zamani ya ce ma aljihad sannan kuma lalle a yi jihadi a samu kuɗi a yi kasuwa a yi sallah a yi ibada da daddare a yi azumi sannan idan an zo fita jihadi kuma a fita Allah ji kansa da rahama ya faɗi wannan magana lokacin ana jihadin mu yanzu jihadin kalmar ma faɗuwar ta tana ta fara zama matsala kana tsoro in ka ce jihadi din nan sai ka ji tsoro karkar a zo a naɗe ka ce kana tura mutane kaza kuma har waɗanda suke suke suke da awar sunna da addini din wato suna neman su kashe maganar jihadi a cikin da da'awarsu saboda kawai amerika da ingila ba ta so da yan goyon bayanta al-jihadu madin manzo Allah ce akwai jihadi Allahumma illa a nuna mutane wace hanya ne ake yin jihadi ba jihadi a shiwari ba ba jihadi da kafa ba jihadi da da hamasa da tsabar wato zazzafar ra'ayi ba a jihadi da ka'ida akwai jihadi amma kwata kwata a daina magana akan jihadi ba daidai bane kuma manzo Allah dama ya faɗa karshen tashin kiyama idan ya zo limamai za su daina yin hudu ba akan jihadi haka manzo Allah faɗa yace mumbaran masallatai za a daina ambatan kalmar jihadi idan kun ji shiru ba a magana akan jihadi to ku shirya kiyama ta kusa a shararan mutane sun fara danne al'amura haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam yace jam'ul amraini ma'al jihad haɗa abubuwan guda biyu tare da jihadi wa hada alladhi qalahu huwa tariqu jama'atin min as-salaf was-sufiyya abin da ya faɗa din nan shine hanya na wasu daga cikin salafu salih da ma sufiya sufaye suna fifita ibada akan neman abinci da kuma wasu daga cikin salafu salih suna fifita ibada akan fita a nemi abinci su waɗancan la'alla sun yi haka din suna da wata hanyar amma kai yanzu ka zauna ka ce zaka je kai ta ibada kai ta sallah kai ta abin nan wa zai kama abincin ko ta annabin ma ba za ka samu ba yanzu sadakar ma wahala take yi kan mata ba ta samuwa to gwanda ka tsaya kai wa kanka kiyamun laili malam yake cewa wala ba? anna amzijatu annasi takhtalifu fi dhalik wato nau'i nau'i na mutane ko kuma ɗabi'a na mutane ya saba wani za ga gaskiya ya fi fifita ibadar yaje ta ibadar akan yaje nema abincin wani kuma za ka ga gaskiya ya fifita neman kuɗin akan ibadar wani kuma za ga yana da sha'awar ya haɗa biyu ya je kasuwa kuma ya ibada wani kuma za ga ya haɗa uku ya je kasuwa ya yi ibada kuma yana sha'awar jihadi ba za a cikin mutane wato ra'ayin da ɗabi'a na mutane ya sha bambam fa ba'dhum yakwi alal jam'a wani daga cikin mutane yana da ƙarfin haɗawa duka shine yakwi ala aljam'a ko yakwa ala aljam'a da siddiq irin su siddiq kenan akwai ibadar akwai kasuwar akwai jihadin wa abdurrahman ibn auf akwai ibadar akwai kasuwar kuma akwai jihadi kama kana ibn al-mubarak wa ba'dhum ya'jizu wa yattasiru ala al-ibada amma idan an baka labarin abdullahi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak shi kuma baya iya yin yayi ibada kuma ya je kasuwa a'a sai dai haƙura ya rinka yin ibadar baya iya samun zuwa kasuwa wa yaktasiru ala ibada wa ba'dhum yaqwa fi bidayatihi wani din a farko farkon suna ga ya samu karfin yi summa ya'jizu daga ƙarshe kuma sai ya gajiya wani zai fara ya fara hada ibada da kasuwa kasuwa ibada daga ƙarshe kuma sai ya gajiya sai ya fifita ɗaya akan ɗaya ko dai fifita kasuwa akan ibada ko ko ya fifita ibada akan kasuwa wa bil aks shine wanda nayi bayani kenan ko akasi ko ya fifita kasuwa kan ibada ko ibada kan kasuwa wa kullu sa'in dukkan su dai abubuwa ne da suke faruwa zai iya yiwa walakin imamu zabi yace sai dai fa labudda min an-nahdati bi huquqi zawjati wal iyal dole ne a yunkura a lura da hakkin mata da iyali ba yanda za a yi ka tara mata ka tara iyali kuma ka ce wai za ka zauna a gida ba za ka je ko ina ba ba zai yiwu ba saboda taɗawa, saboda tsoron Allah to matanka ya za su yi me za su ce ƴaƴanka me za su ce kuma wahalhalu na rayuwa ya za su yi dole sai ka fita dole sai ka je ka nemo haka imamu zabi ya faɗa amma misalin wanda yake zaune shi shi kadai fardan ba nauyin kowa a kansa baya daukan nauyin kowa baya kula da kowa zai iya shigaltuwa da ibadarsa ko bai je kasuwa ba amma idan bukata ta zo masa kuma sai sanya zai yi ko ba gaba to wannan shine bayani na adalci da imamu zahabi yayi wanda zai karshe ya faɗa cewa a fifita a hada ibadar aje kasuwar kuma a irin wannan zamani abinda mutane ya kamata su yi da gaskiya allahumma illa akwai wanda zai samu za a ɗauki nauyin shi yanzu mutum ne yana da yana da wanda zai bashi abinci yana da wanda zai mai sutura yana da wurin da zai zauna yana da abin hawansa daukan nauyin rayuwarsa an dauki nauyin rayuwarsa sai zauna ya ce ibada ya je kasuwa ya yi mai daman mai zuwa kasuwa yana zuwa ne don waɗannan abubuwan dai ya lura da 'ya'yan shi ya samu abin hawa ya samu